Shin ya kuke kallon wannan shari'a da kuma buƙatar su masu gabatar da ƙara na yanke mashi mataimakin shugabar Equatorial Guinea wato Theodorin Obiang hukuncin ɗaurin shekaru uku tare da biyan tara kuɗi kusan wato euro miliyan talatin. Mu a matsayin wanda na Afirka wanda kullum ya muhawara akan cewa matsalolin da afirka take fama ya danganta da ta da iyalansu suke kwashe tattalin arzikinta suke kaiwa kasashen waje suna ajiyewa wato tattalin arzikin da kowane yake iya samu na afirka iya yin rabuwa kishi biyu mu muna yadda wannan abu ne wanda ya kamata mu yaba ma musamman ma abin ba shi kaɗai ba ne abin ya fara ne tun nan da wasu 'yan watanni inda ake zargin iyalan wasu shugabannin kasashen afirka musamman akwai eh, sakon gesu na congo akwai shi oben gema akwai kuma fariki shugaban angola da wasu kasashe yana abu ne da ya kamata mu ba ma abu ne mai kyau wannan tuhuma da aka musu to yadda abin da muke cewa kullum lura muka yi kullum wannan shari'a tana zuwa ne idan ana da wata matsala ta siyasa tsakanin su kasashen shugabannin kasashen da da ita kasar faransa wato kana nufin kamar wannan bita da kulli ne akan ita gwamnatin equatorial guinea ai kaga shi kanshi mai kare shi dan shugaban kasar abin da ya hudu kenan ta da suka zo wanda wakilin na transparency international wanda shi ya arzikarin a faransa an zarge shi da hannu wajen makalkashe yiwu mulki da aka so a wa shi shugaban ubangi ma a dubu biyu da hudu wanda su da suka biyo ta bayan hoge suka eh, haɗa wannan rahoton ta cewa ya tara dukiya eh, kazama hakan ka ɗauka shi ma su ge su wannan matsala ba ta fara tasowa ba yadda suka ɗan fara samun matsala da horon shi lokacin faransuwa Hollande kullum an da irin wannan matsala tana tasowa ne idan lokacin da Eh, wani rikicin siyasa ya zo amma sun ba da shi ba da sauran kasashen afirka wanda su ma an san shugabannin su sun saci kuɗi yallan sun saci kuɗi su ma da ya kamata a ce an ji zancen su wanda an san sare ana da da su ma sun saci kuɗi. amma misali idan aka yi la'akari da irin yawan kuɗaɗen da ake magana har ake zargin sa kana ganin anya za a iya cewa shi ya mallaki kuɗin ta wata hanya ba lallai ta wawurar kuɗaɗen gwamnatin ita equatorial gini ba. a ba shakka akan kudin na halaka ne ko ba na halaka ba duk kusan shugabannin afirka an sani sani kudaden su da suke kayan kasashen turawa ba kudin halaka bane kudin haramu ne yake afirka tana fama da wannan matsala ne saboda shugabannin ta tana sakiya da illan suna kuma suna hukuncin rayuwa wanda alhali talakar sana cikin mugun talauci wanda ake tuhuma shi mataimakin shugaban kasar Theodore Obiang ya musanta zargin kuma masu gabatar da kara na cewa ai babu yadda za a yi musanta zargin saboda babu wata hanya da zai iya kare cewa kudaden ya same su ne kila ta hanyar kasuwanci ko ta wata hanya daban ba kudaden gwamnati ba lalle kan babu yadda zai iya kare kai shi musamman irin rayuwar da suke yi wanda ta wuce hankali kusan ma an ce lokacin iya ministan harkokin gona a eh, akwai tax wanda ya ka hutuwa wato haraji wanda kodin kamfanin shi rikicin gaishe wani abubuwan wannan ba mu shakka wajen kuɗi ne ba na halaka ba amma kamar da muka hudu shi ne eh muna so muhawara ta zama mai kwaci yana da cikin haram a ƙasa da bakin muhawara ta sha ta kasar horai tun da ka ɗauka mu a afirka na ban mance ba abin da ya faru abin da ake cewa faransa afirka wanda har yanzu abin yana ci gaba